Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa da ku a shirinmu na yau Juma'a goma ga watan Yuni shekara ta 2022 da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Hafiz da kanin labarai. Mummunan fadan Ukraine da Rasha na neman iko da Severodonetsk da ke gabashin Ukraine ya sake barkewa jiya Alhamis hukumomin najeriya na zargin kungiyar 'yan da kayar baya da ake kira iswap da aikata kisan kiyashi a wani cocin katolika a ranar lahadin da ta wuce inda aka kashe mutane arba'in. hukumar lafiya ta duniya da who ta faɗa jiya alhamis cewa binciken da ta yi na baya-bayan nan na asalin cutar covid-19 bai kammala ba saboda bacewar bayanai daga kasar china kanan labaran kenan hukumar tsaro ta ƙasa ta ɗora alhakin harin da aka kai a majami'ar katolika da ke garin owo ta jihar ondo a kan ƙungiyar iswap harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 40 tare da jakata wasu 26 bayanin da ya sa masana tsaro ke cewa ai abin kunya ne ga ita gwamnati ta fito ta ce irin wannan hari da aka kai cewar iso ke ta kai shi saboda duba da irin yanayi da kuma tsarin da aka bi domin kai harin ai bai yi kama da irin dabara da ta'ammali da kuma tsari wanda ita iso take bi tana kai hari ba a jamhuriyar niger kuma kungiyoyin addinin islama ke cewa da sakel a waɗansu dokokin da ake shirin kafawa shiryawa da nufin kare hakkin mata da yara ƙanana sai dai wakilan al'umma na gani suna riga malam masallaci ne mutane suna fargaban cewa ne kar a taba addini kar a taba al'adu kuma suna da gaskiya kenan dole ne ita majalisa ta ci gaba da wannan nazarin cewa ta bada shawara wadda ta dace da talaka sai kuma shirin manuniya da a yau ya haska fitila kan zaben fidda gwani na jam'iyyar apc mai mulki da wasu masu kula da lamura ke cewa da karfin shugaban kasa da karfin mataimakin shugaban kasa da karfin shugaban jam'iyya sannan ga minista amma gaba ɗaya bawan Allah nan ya sutale su. Idan gaske ne cewa fada shugaban ƙasa ba ta tare da shi shin wace irin tunkwila za su iya masa. To sai ku biyo mu a hankali domin jin wannan ƙunshin bayan zaga duniya a taskar labarai. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Mummunan fadan Ukraine da Rasha na neman iko da brodenex da ke gabashin Ukraine ya sake barkewa jiya Alhamis. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kira yakin Severodonetsk da ɗaya daga cikin mafi wahala a yaƙi, yayin da ya haska muhimmancinsa a yankin gabashin Donbas mai muhimmanci wanda Rasha ke fatan karbewa bayan da ta gaza a farkon watanni uku da rabi da mamayar da ta yi don hambarar da gwamnatinsa ko kuma kwace babban birnin ƙasar Kiev. Ta hanyoyi da dama, an yanke shawarar makomar dambas ɗin ma a can Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na bidiyo na daren ranar Laraba ga 'yan kasar Dakarun Ukraine sun yi kirari jiya Alhamis cewa sun ɗan a faɗan da ake fafatawa a kan titi a Severodonetsk, amma sun ce suna buƙatar ƙarin manyan makamai don lalata manyan makaman Rasha. Bangarorin biyu sun ce sun yi asarar ɗimbin rayuka. Hukumomin Najeriya na zargin kungiyar 'yan da kayar baya da ake kira ISWAP e da aikata kisan kiyashi a wani cocin Katolika a ranar Lahadin da ta wuce inda aka kashe mutane 40 kamar yadda ministan harkokin cikin gida Rauf Arebisola ya faɗa a ranar Alhamis. Maharan ɗauke da bindigogi kira AK-47 da bama-bamai sun kai hari a cocin St. Francis Catholic Church da ke O a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin ƙasar. daidai lokacin da suke gudanar da ibada a ranar Lahadi yayin da suka tsere bayan sun yi kisan kiyashi. mun iya ganin sawun isuwafa mummunan harin da aka kai a O kuma mun ba zama neman su jami'an tsaro suna kan hanyar neman su kuma za mu gurfanar da su gaban kuliya Arabi Sula ya shaida wa manema labarai a Abuja babban birnin kasar. A baya da hukumomin kasar ba su ce uffan ba game da ko su wane ne ko kuma dalilinsu na kisan Muna tafa da ƙarin bayani bayan labarai. A wani labarin kuma, har-haren da wasu gungun 'yan bindiga suka kai akan babura ya yi sanadin mutuwar mutane akalla biyu a ƙauyukan arewa maso yammacin Najeriya. Mazauna yankin sun shaida kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa 'yan bindigar sun kai hari ƙauyuka hudu a yankin Kajuru da ke jihar Kaduna a ranar Lahadin da ta wuce. Yankin Kajurna ta tazarar kilomita 230 daga Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Mazaunin garin Monday Solomon ya ce maharan sun kwashe sa'o'i daga ƙauye zuwa ƙauye kafin su tafi. Rashin kyawun layin sadarwa ya janyo tsaiko ga mazauna yankin daga kai rahoton har-haren kamar yadda aka saba gani a sassan arewacin Najeriya. Labarin kashe-kashen da aka yi a jihar Kaduna na zuwa ne jim kaɗan bayan an kashe fiye da mutane talatin a wani hari da aka kai a cocin katolika a ranar lahadin da ta wuce a jihar ondo da ke kudu maso yammacin kasar to kada dai a yi nisa nan gaba kaɗan muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu da bayanan da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi a baya-bayan nan kan harin da 'yan bindiga suka kai a majami'ar katolika da ke garin owo ta jihar ondo da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 40 tare da jakkata waɗansu inda hukumar tsaro ta bakin ministan cikin gida ta ɗora alhakin harin kan ƙungiyar iswap To sai dai ƙwararru a fannin tsaro na ganin akwai abin dubawa a lamarin kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Madina Dauda ta haɗa mana. Ministan cikin gida Rauf Adegbesola ya bayyana cewa majalisar tsaro ta ƙasa ta duba lamarin tsaro a ƙasar baki ɗaya. Adegbesola ya ce harin da aka kai cocin St. Francis da ke garin Owo da har aka rasa mutane arba'in ya ɗauki hankalin mahalarta taron kuma sun yi ittifakin cewa ba shi da alaka da kabilanci ko addini yana mai cewa ayyukan kungiyar iswap ta'addanci ne kawai from all indications we are zeroing in on iswap the islamic state for west africa not an ethno-religious Saula ya ce majalisar ta umarci hukumomin tsaro musamman 'yan sanda da su kamo waɗanda suka aikata laifin sannan ya ce majalisar ta damu akan kashe-kashe da ake yi a shiyoyin kasar daban-daban inda ta ce a bididdigin waɗanda ke aikata munanan hare-haren a gurfanar da su a gaban kuliya. Sufeto janar na ƙasa alkali Baba Usman wanda ya halarci taron ya yi ƙarin haske akan rahotonsa da ya miƙa wa majalisar. To ni dai a rahoto na nuna cewa cikin April zuwa Jun nan da muka yi wannan mitin mun samu cases na banditiri da na garkuwa da mutane wanda a ciki akwai kamu da aka yi wa mutane fiye da 500 akwai wanda kidnappers suka kama kuma wanda aka samu aka kwato su wanda sun kai wajen 168 da kuma jami'an tsaro da suka rasa ransu a cikin wannan abun da kuma mutanen da aka su wannan barayin da sauran bandit suka kashe wanda ba gai da ba dalili da sauransu da yake amsa tambaya akan fasinjoji da aka sace a jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna a watan Maris da ya gabata. Sufeto Janar Alkali Baba ya yi bayani. Gaskiyan lamari shine har yanzu wannan mutanen suna rike da wannan mutanen da suka dauka a hannunsu kuma sun ba da kwandishin na sake su to wayansu kwandishin din gwamnati ta sani wayansu ba ta sani ba wanda gwamnati ta sani manyi kokori za mu zartar da su kamar yadda muka yi lokacin da aka dauki yaran forestry na kaduna to muna kai wayanda suke tsakanin su barayin da su zama da jami'an tsaro su ne muke jira mu tattauna da su saboda lalle ne dole wayansu abubuwan mu duba domin lafiyan mutanen da suke hannu ko kuma domin kwato su ba tare da wani abu ya same su don kamata suna iya jima wannan mutane. Duk da ƙoƙarin da jami'an tsaro ke ikirarin yi, Kwararre a fannin tsaro, Dr. Yahuza Ahmed Getso ya tsokace a kan batun nasarar tasu da kakkausar murya. Ai abin kunya ne ga ita gwamnati ta fito ta ce irin wannan hari da aka kai cewar ISOP ce ta kai shi saboda duba da irin yanayi da kuma tsarin da aka bi domin kai harin ai bai kama da irin dabara da ta'ammali da kuma tsari wanda ita ta take bi tana kai hari ba domin da ISOP ce da duk wanda yake coci ma ba zai tsira ba ba waɗansu mutane za a kashe 'yan tsirari ba. Ai 'yar manuniya ta nuna a fili cewar wannan bai kama da wani hari a dai kara bincikawa eh, domin a gane bakin zaren. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Cewa gaida Madina har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad da ci gaban labarai. Jiya Alhamis, Shugaban kasar Senegal kuma shugaban ƙungiyar tarayyar Afirka makisal ya buƙaci ƙasar Ukraine da ta sassauta ruwan da ke kewaye da tashar jiragen ruwanta ta Odessa domin sauƙaƙa fitar da hatsi da ake tsananin buƙata daga ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da kuma takunkumin da ƙasashen yamma suka kakaba mata ya kawo cikas wajen kai kayan hatsi daga ƙasashen biyu lamarin da ya haifar da fargabar yunwa a duniya. farashin hatsi a afirka nahiyar mafi talauci a duniya ya yi tashin goron zabi saboda ragowar fitar da kayayyaki zuwa ketare wanda tasirin yakin ya ta'azzara da sauyin yanayi da kuma haifar da fargabar tarzumar al'umma idan har ba a dawo da fitar da alkama daga ukraine ba afirka za ta shiga cikin wani yanayi na tsananin yunwa da ka iya dagula zaman lafiya a nahiyar sal ya shaidawa kafafen yada labaran faransa na france 24 da RFI. Rasha da Ukraine suna samar da kashi talatin cikin ɗari na alkama a duniya. Hukumar Lafiya ta Duniya da WHO ta faɗa jiya Alhamis cewa binciken da ta yi na baya-bayan nan na asalin cutar COVID-19 bai kammala ba saboda ɓacewar bayanai daga ƙasar China wanda wani koma baya ne ga ƙoƙarin da ta kwashe shekaru ana yi na sanin yadda cutar ta fara. Rahoto daga kwamitin ƙwararru na WHO ya ce duk bayanan da ake samu sun nuna cutar coronavirus da ke haddasa covid-19 mai yiwuwa ta fito ne daga dabbobi watakila jemagu wanda aka samu irin wannan sakamako ga aikin da hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta yi a baya kan batun a shekarar 2021 wanda ya biyo bayan ziyarar da ta kai kasar cana bacewar bayanan musamman daga cana inda aka fara samun bullar cutar a watan disambar 2019 na nufin ba zai yi a iya gano ainihin yadda kwayar cutar ta fara yaduwa zuwa ga mutane ba abubuwan da aka gano na iya ƙara haifar da shakkun cewa ta yaya da kuma inda kwayar cutar ta bulla za kuma su shigar da gaggawa cikin yunkurin yin garan bawul ga hukumar ta who da matakan gaggawa na lafiyar ta, yayin da hukumar ke kokarin tabbatar da kanta bayan shafa shekaru ana sukar yadda take tafiyar da annoba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. Bari kuma mu nufi jamhuriyar Nijar inda kungiyoyin addinin Islama suka gargaɗi hukumomin ƙasar da 'yan majalisar dokokin ƙasar su janye wasu dokoki da suke shirin shimfiɗawa a ƙasar da nufin kare hakkin mata da ƙananan yara. bisa hujjar cewa wasu matakan sun yi karo da addini kamar yadda wakilinmu a nyamai sulamin muni barma ya laburta mana a sanarwar da suka fitar waɗannan ƙungiyoyi sun ce yunkurin da gwamnatin ta nijar ta sa gaba ta hanyar waɗannan ƙudurori da ta aike wa majalisar dokokin ƙasa da sunan ƙarfafa matakan samar da cigaban al'umma wani abu ne da bai dace da tsarin zamantakewar jama'ar nijar ba al'adance ko a addinance saboda haka suka buƙaci mahukunta su canza tunani malam muhammad usman na mai magana da yawon waɗannan ƙungiyoyin addinin islama ayar doka ta tara tana cewa za a ɗauki matakin idan abin ya zama doka koyar da 'ya'ya mata ilimin rayuwa ta tsakanin namiji da mace abin da aka fi sani da ilimin saduwa tsakanin namiji da mace ayar doka ta 23 ita kuma abin da take nunawa shine cewa ba wani ɗan ƙasa da ke da 'yancin ya haihu sai gwargwadon yadda hukuma ta ba shi izini gwargwadon samunsa gwargwadon haihuwarsa za a lura da mi yake samu sannan a tabbatar masa da nawa zai haifa wanda wannan a tsarin musulunci ya ci karo da koyarwa addini mu wani sashe na kudurorin da ke gaban majalisar na kunshe da matakin hana kiran sallah a Nijar in ji waɗannan malamai ayar doka ta 63 ta ambaci cewa za a ɗau matakin duk waɗansu gurare da ake taruwa kamar gidajen giya wuraren shaye-shaye da wuraren cin abinci suka ce da wuraren ibada wato gaman masallaci cewa za a hana duk wata hayaniya da ke iya ɗaukar hankalin mutane karatun ƙur'ani da kiran sallah ne ake a masallaci da karantar da mutane addini kenan idan wannan ya zama doka za a hana kiran sallah a wannan ƙasa tamu za a hana karatun alkur'ani da dukkanin abin da ake yi da sunan addini wanda duk za a daga sauti aka ce wannan wai shiga haƙƙin ɗan adam ne za a ɗaukan masa mataki. Kawo yanzu gwamnatin ƙasar ba ta yi bayani ba dangane da waɗannan koke-koke, to amma kuma bayanai sun yi nuni da cewa a jiya Alhamis ne ya kamata majalisar dokokin ƙasa ta nazarci wannan batu kafin daga bisani a sanar da cewa an ɗage zaman zuwa wata ranar da ba a bayyana ba tukuna. da take amsa tambayoyin da muka yi mata a kan wannan lamari yar majalisar dokokin ƙasa honorable nana jubi haruna mati ta buƙaci 'yan nijar su kwantar da hankulansu domin majalisa zaure ne na wakilcin al'umma in ji ta ita majalisa aikinta ne nazari duk lokacin da irin suke karfi eh, da karfi da gwamnati na cewa suna kawo karfin su tare na cewa a biya ma eh, al'umma bukatu to ya zama dole ne in wannan bangare ya kawo shawara to wannan bangare shi ma ya bada nashi ra'ayi kenan dangance da haka ya sa ita majalisa dole sai ta ci gaba da bincike tun da dai irin mutane suna fargaban cewa ne kar a taba addini kar a taba al'adu kuma suna da gaskiya kenan dole ne ita majalisa ta ci gaba da wannan nazarin cewa ta bada shawara wadda ta dace da talaka a jawabin sa na ranar matan Nijar ta sha uku ga watan Mayun da ya gabata shugaban kasa Muhammad bazum ya ja hankulan 'yan kasar akan maganar saka tsari a zamantake. zamantakewar iyali don kaucewa haifuwar 'ya'yan da ba za a iya ɗaukar ɗawainiyarsu ba sakamakon talaucin da ake fama da shi a Nijar. Haka kuma ya gargaɗi a kan rashin dacewar tara mata barkatai ga masu ƙaramin ƙarfi. Abin da ya haddasa tayar da jujuyoyin wuya daga wajen al'umma saboda a cewarsu waɗannan shawarwari sun saɓawa addinin musulunci Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Malam Sule har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. gabar ta ajibin tafkata baibayin tattara tarin tilin ƙuri'un da Bola Ahmad Tinubu yayi wajen zaben fidda gwanin shugaban kasa duk ko da ke alaƙa shi da fada shugaban kasa da jam'iyyar APC ta kwaɓe Da ƙarfin shugaban kasa, da ƙarfin mataimakin shugaban kasa, da ƙarfin shugaban jam'iyya, sannan ga minista amma gaba ɗaya bawan Allah nan ya sutale su. Sai dai kuma masu fashin baki kan al'amuran siyasa sun ce akwai wasu manya-manyan ƙalubalen da za su iya hana Bola Ahmad Tinubu ya ci zaɓe. Idan gaske ne cewa fada shugaban ƙasa ba ta tare da shi shin wace irin tunkwila za su iya masa a wannan bukata ta ta shugaban kasa to kalubalensa babba kenan yanzu su kuwa gaggan jam'iyyar pdp sulhu suka sunkuya cikin waɗanda suka nemi kujerar takatakar shugaban kasa a pdp da suka ce babu yadda za a yi su bari damar da suka samu ta sulluɓe abin da yake sa ya tabbata shine ga cewa abin da aka maka nan bai maka akan cin mutunci ba so kamar nan muna zazzagaya muna sulhu a nan kuma kwanum shine najeriya ce alƙilan mu najeriya bai kallo sai dai kuma duk da haka masu fashin baki na cewa damban dambarwar jirawa junan da ake samu a demokradiyyar Najeriya na kara nuna wa duniya ne cewa demokradiyyar kasar ta riga ta kwararrabe. Idan demokradiyya an ɗora ta yanzu akan iya shagalinka iya kuɗinka ni dai ban ga wata mafita a nan kurkusa ba wadda talakan Najeriya dai zamanto ya fita daga wannan ƙanyi da yake ba. Waɗannan fa sassaban sassaƙo sassa na miliyoyin da za ku da cikin wannan shiri ne na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanumar da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku da muryoyin 'yan siyasa daban-daban babu wani maganar zaɓe-zaɓe. Shiri na sittin da tara cikin jerin shashiren manuniyan da ke nuna wa shugabanni hanyar da za su bi ta gaskiya babu wani raɓe-raɓe. Me yiwa kuma rushe raɓe-raɓen rungumar gaskiya ne yasa ɗaya daga cikin masu fashin baki akan al'amuran siyasar Najeriya Malam Muhammad Lawal na mai gida ya ce an ga abin al'ajabi a lokacin zaɓen fidda gwanin jam'iyyar a apc lokacin da abubuwa suka rincaɓe in ka kalli sigar yadda zaben ya taho da abubuwan da suka faru na yadda aka yi baran-baran tsakanin fadar shugaban kasa da barayin shugabancin jam'iyya dukka suka fito suka nuna ba sa goyon bayan wannan bawan Allah Tinubu amma kuma Kadiba da karfin shugaban kasa da karfin mataimakin shugaban kasa da karfin shugaban jam'iyya sannan ga minista wanda ya aje minista ya zo yake takara amma gaba ɗaya bawan Allah nan ya sutale su ya gwada gwada masu cewa shi ya iya zama da mutane a siyasance ya rike mutane wannan yake nuna maka cewa fada shugaban kasa da shugaban kasa kanta ba su da wanda za ana magana ai shi ma kuɗi ya nuna kila da an tsaya an yi zube ban kwariya ba kuɗi zai sha mamaki to ya kai gwamnati kuɗi kila eh, ai ita kamar kaga bangaren ta ba ta son magana cin hanci ko kila ba za a fito da kuɗin ba alhaji ai ba magana cin hanci bane shugaban kasa fa ake magana ai ya kamata a ce ko shugaban kasa bai nuna kuɗi ba in dai ya gafa mutane ya taimaki mutane a siyasance bai kamata wannan abin da ya faru a zaben nan ya faru ba a cikin gidansa ba a cikin gida ya haɗa su gaba ɗaya ya nuna masu ya fi ƙarfin su ya masa zigidir amma ba ganin dan dai shi wasu sun janye mai ne su ma da sun yi wa'anda suka yi takarar duk sun janye wa mutum ɗaya shi ma da ya sha mamaki ai ko duka suka fito suka ce sun janye sun bar mutum ɗaya bayan da za su yi da shi yanzu aka haɗa ƙuri'ar da suka samu duka 'yan takarar nan gaba ɗaya ba su kai rabin ƙuri'un da ya samu ba to ya za a iska da shi to kana hanguwa jam'iyyar APC nasara kenan a kuma wannan ai lokaci kawai zai zo tunda sun kasa haɗa kansu wannan shi zai nuna maka a zaben gaba ma za su sha mamaki wurin al'umma dai kuma duk da irin wannan ta goma shi da tunubun ya tattara wajen wannan zaɓe malami a jami'ar babban birnin tare Abuja Dr. Faruk bb Faruk ya ce ya kamata tunubun ma ya tuna cewa akwai wasu manya-manyan kalubalen da ka iya sa ya rafka tuntuɓe. Nasarar shi Bola Ahmed Tinubu gagariman nasara ce a tafiyar siyasa musamman ta yanda aka ga alamun kama an so a tsayar da shi ko a hana shi samun wannan takara. kuma a wanda ba shi da mukami hannushi hannun shi ba shi da gwamnati a hannun shi ya iya murdawa har ya tabbatar da ya kokarin da ya samu nasara to da yawa mutanen da suke siyasar najeriya a musamman 'yan kudu a wannan zamani suna maganar cewa su ba za su yarda da musulmi shugaban kasa musulmi kuma mataimakin shugaban kasa ba to anko tinubu ya dauko wanda ba musulmi ba a mataimakin shugaban kasa daga arewa akwai tunanin kuma cewa ƙuri'u da yawa na arewa ba za su zo masa ba ba a manta ba shi kan tinubu matarsa pasto ce mai wa'azi a coci kalubale na biyu shine shekaru da suka cimma tinubu da alamar rashin lafiya da ya nuna amma wannan taro da aka gama abu na uku shine akwai raɗe-raɗin da ake ta yi wa tinubu ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne na maganan cewa yana da matsala da rashawa da cin hanci kuma ya gina dukiya lokacin da ya rinka rike gwamnoninsa a Ko garo sai sun masa abin da suke so wanda ba ma a kasar Legas ba kawai ana tunanin kusan duk kasashen Yarbawa. To himmin kuma kalubale a gare shi yanzu shine idan gaske ne cewa fada shugaban kasa ba ta tare da shi shin wace irin tunkwila za su iya masa a wannan bukata tasa ta shugaban kasa a shekara ɗaya da ta rage musu. To wa'annan abubuwa duk kalubale ne a wurinsa wanda yanzu tun da ya samu ya zama dan takara sai ya yi kokarin ganin bayan su sannan nasara za ta iya zuwa masa. Ashe dai duk da kammala zaben fidda gwanin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP da ake ganin an yi zaɓe na gaskiya har yanzu jam'iyyar ta koma gefe ne tana kokarin ganin ramukan da aka kwakula ta bi su ta yayyabe. Saboda tsohon gwamnan jihar Jigawa Alassane da ya ce Najeriya ta riga ta shiga wani hali hannun jam'iyyar APC saboda haka dole ne su yan jam'iyyar PDP su bi dukkanin matsalolin da ke baiwa Najeriya matsala don su tabbatar da sun kakkaɓe. Ba takar da PDP nan abin da ya fito ya fi ƙarfin mutum ɗaya duk wanda ke da PDP aka taɓa kansa aka zo aka fi da mutum daya kuma wanda ya ganin ma zai rigima shi kansa wuke ya fito ce shi fa ya da cin zaben da aka yi nan haga Allah an shakan ka'ida an shakan daidai kuma an shakan kirkiri to tun da haka ne ko tun da an yi zaben da yake haga Allah akan ka'ida jami'a akan dokokin ta akan daidai to sulhu mai sauki ne yanzu an sulhun kenan eh, shi ne ai shi ne ai sulhu ana sa amma shi ne ka cewa abin da sa sulhu tabbata ne ka cewa abin da aka maka akan cin mutunci ba ko kama ko karfi ba so kamar nan muna muna sulhu kuma na faɗa cewa dukkan dan PDP a najeriya wannan shi ne najeriya ce alƙilan mu najeriya bai kallo so duk wanda ta karna ya faɗi majalisar sa sai ta cewa ai shi fa akan najeriya zai in kome wannan hali ake ciki game da maganar wanda zai wa atiku takarar mataimakin shugaban kasa wato ka gane cewa bayan mulkin apc shekarar ta faɗin na yanzu da mulkin shugabancin buhari da yadda jami'an yana najeriya cewa ne na gaba wato ba a magana cewa musifar yanzu a'a dama yanzu an riga kowa ya ga bishan azaba shi zai cewa ba mutum kwaɗe a najeriya wanda zai ce zai magana ba wannan mutum babu shi domin kowa da yana fargaba ta me makawar mu 2023 dole ma mu taru mu matsayin wato gayya mu ɗora mutum sau da ka kowa da kwan zai kawo irin ra'ayinsa zai kawo gudunmuwarsa sannan wajen tacewa wa za a samu mara masa baya a mu zamu abin da ke saboda ƙasa da najeriya da zaman lafiya don magana ne yanzu ba a tanin wani mutum sai tuna me za mu yi aka maganar kasar nan gaba kiɗa domin ta cikin garari. A daidai lokacin da jam'iyyu ke mika sunayen waɗanda suka zakulo a zaben fidda gwani domin ganin sun shiga shirin shiga zaɓe. Ɗaya daga cikin masu fashin baki a karkokin siyasar tarayyar Najeriya Honorable Nasiru Garba Dante ya ce dole a tuna wa talakawa tarin matsalolin da ke gabansu game da wannan zaɓe jaɓe-jaɓe. Idan talaka har yanzu bai fahimci menene haƙƙinsa na ya kawo shugabanni waɗanda suke adile ba idan har yanzu ya zamanto cewar gwamnati ba ta ba da damar a yi abin da ake kira demokaradiyya shi fa roman demokaradiyya nan wallahi ba zai samu ba muddin ba mu bi tsari na demokaradiyya ya zamanto cewa ƙuri'arka za ta yi amfani za a yi demokaradiyya a bar mutane su zaɓi waɗanda suke ganin adalai ne su da kansu su canja mutanen da suke ganin ba adalai ba ne idan demokaradiyya an dora ta yanzu akan iya shagalinka iya kuɗinka idan an maida demokaradiyya ta zamanto cewar waɗanda suka samu dama ne suka tara kuɗi a jihunsu ya girma su ne za su zama shugabanni ko da yaushe ni dai ban ga wata mafita a nan kurkusa ba wadda talakan najeriya zai zamanto ya yi amfani da ita ya fita daga wannan kanyi da yake ba wannan ce magana gaske. to duka duka iyaka batutuwan da za mu iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya domin dama kowane mako muna da lokacin da aka keɓe. Sai dai kuma kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa suna ƙara ƙarewa ne kullum kwana da ke wasu masu mukamin sun ce manuniya ta matsa musu da shagube. Domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 353 ne dukkanin mukaman da ke hannun waɗanda aka rantsar a watan Mayun shekarar 2019 sun luɓe. Kuma a madadin dukkanin waɗanda suka saba taimaka wajen tabbatar da tattaro waɗannan muryoyi da kuka a cikin wannan shiri musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kukan ji a cikin wannan shiri babu rafka tuntuɓe. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. a gaida na ikara sai ku kasance da gogon naku mako mai zuwa ku ji inda shirin zai sa gaba. Kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. mummunan fadan Ukraine da Rasha na neman iko da Sebrodenex da ke gabashin Ukraine ya sake barkewa jiya Alhamis. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kira yakin Sebrodenex da ɗaya daga cikin mafi wahala a yaƙi yayin da ya haska muhimmancinsa a yankin gabashin Donbas mai muhimmanci wanda Rasha ke fatan karbewa bayan da ta gaza a farkon watanni uku da rabi da mamayar da ta yi don hambarar da gwamnatinsa ko kuma kwace babban birnin kasar Kiev. Hukumomin Najeriya na zargin kungiyar 'yan da kayar baya da ake kira ISWAP e da aikata kisan kiyashi a wani cocin Katolika a ranar Lahadin da ta wuce inda aka kashe mutane 40 kamar yadda ministan harkokin cikin gida Rauf Arebisola ya faɗa a ranar Alhamis. Maharan ɗauke da bindigogi kira AK-47 da bama-bamai sun kai hari a cocin St. Francis Catholic Church da ke O a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin ƙasar. daidai lokacin da suke gudanar da ibada a ranar Lahadi yayin da suka tsere bayan sun yi kisan kiyashi. Har-haren da wasu gungun 'yan bindiga suka kai a kan babura ya yi sanadin mutuwar mutane akalla talatin da biyu a ƙauyukan arewa maso yammacin Najeriya. Mazauna yankin sun shaida kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa 'yan bindigar sun kai hari ƙauyuka hudu a yankin Kajuru da ke jihar Kaduna a ranar Lahadin da ta wuce. jiya alhamis shugaban kasar senegal kuma shugaban kungiyar tarayyar afirka makisal ya bukaci kasar ukraine da ta sassauta ruwan da ke kewaye da tashar jiragen ruwanta ta odessa domin sauƙaƙa fitar da hatsi da ake tsananin bukata daga ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita mamayar da rasha ta yi wa ukraine da kuma takunkumin da ƙasashen yamma suka kakaba mata ya kawo cikas wajen kai kayan hatsi daga ƙasashen biyu lamarin da ya haifar da fargabar yunwa a duniya. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com ko kuma muhawara da bayyana ra'ayoyinku a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai. Da Hadiza Kyari da ta wallafa rahotanni a yanar gizo sai kuma Jumbe Hamza da ya haɗa shirin da injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri. Afrique. Le monde aujourd'hui.